يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا أن cikin شاعر من أرانا muna ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dodo da ranar ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu na littafin nabiyyin rahma صلى الله عليه وآله وسلم سيرة ودروس وعبر na malamin muhammadu sani umar allah ya kare su lafiya yawan da kwanakinsa za mu tashi a shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya bayan gama bayani akan abin da ya shafi matan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dori akai shine ma da yake wa amma sarari amma sadaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a rayuwarsa ka da ya mai da su kamar matansa na aure yake biyan bukatar sha'awa da su fal ma'rufu abin da yake sananne a shari'a sananne a tarihin rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam annahu tasarra bi ithnatayn To manzon Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi yayi sadaka da mata biyu ta ɗaya daga cikin su ta farkon su mariyatul qibtiyya wadda ake cewa mariyatul qibtiyya ahdaha lahu al-muqawqis muqawqis shine ya baiwa manzon Allah jira da halittar Allah tabbata a gare shi kyautar mariyatul qibtiyya a matsayinta na baiwa aka baiwa manzon Allah jira da aminci Allah tabbata gare shi waye muqawqis azimu misr shine jagora shugaban garin masa. fa waladat lahu ibnahu Ibrahim da annabi jira da aminci Allah tabbata gare shi ya sadaka da ita sai ta haifa masa ɗansa Ibrahim alladhi tuwfiya saghiran wanda ya rasu yana dan karami bil madinati anan garin Madina fi hayatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan da Ibrahim ya rasu a lokacin rayuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam في تسع وعشرين أو تسعة وعشرين وفي ثمانية في ثمانية وعشرين تسعة وعشرين معناه ya rasu a ranar 28 ko kuma 29 min shahri shawwal a watan shawwal fi sanati al-ashira a shekara ta goma da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ina gab da barin duniya wannan yaro ya rasu suna da shekara ɗaya da rabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ba daɗin rashin yake cewa zuciya na jin ba daɗin ta rasa abin da take idanuwa na zubar da hawaye tausaya wa wanda take so ta rabu da amma ba mu da abin da za mu gaya ubangijin mu sai abin da zai yarda da shi shi ne ibrahim al-mu'azzab Allah ya buƙata da rahama والسرية الثانية والسريه الثانيه سادك تزيد من الله صلى الله عليه وسلم هي ريحانه بنت زيد النبريه ita ce wacce ake cewa raihana yar zai wacce ta da alaƙa da banin nabir yahudawan da suka zauna da banzo sallallahu alaihi wa sallama a madina shi aka ce an nabariya yar kabilar nabir nabar ita bangaren yahudawa raihana shi ne ba shi yake cewa rahane eh, raihana awal quradiyya ko kuma wacce ake danganta ta ga banu qurayza kuma da yahuda ne da manzo ya zaga cewa nan nabi karat min sabaya qurayza in ka ce quradiya ce to tana daga cikin cikin yakin da aka samu a rikicin da aka ko hayakin da aka da annabi da banu qurayza فاصطفاها لنفسه كما صلى الله عليه وسلم يزابا وخلف إذا يقول لأبا سامكو في بدتية إلا اكثر سامكو وكما ساداتي لكثم سواسا لكثم أنه الله صلى الله عليه وسلم وقال النسية غلابية سنجد أبا وقد كانت لأمهات المؤمنين فضل كبير ثبت حقيقة ما تنعى الذي إياه ga bayin Allah mu'minai sun kasance suna da fadlun kabir martaba da daraja mai girman gaske fi naqli ahwalihi sallallahu alaihi wa wajen kokarin da shiro mana halayen rayuwar da mun zai rayu a kai kira da aminci Allah tabbata da shi almanziliya wanda suka sha na cikin gida lillahi sun ko sun kiyayo irin waɗannan abubuwa dan amfanin mutane dan amfanin al'ummar manzo gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam خصوصا من طالت حياته منهن musamman ma wacce sai tsawon rayuwa daga cikin ko wanda rayuwar ta tsawaita daga cikin ka Aisha ta radiyallahu anha kamar Aisha Allah ya yarda da ita fa innaha rawat kathiran min af'alihi wa aqwalihi hakika ta rawaito da yau da dama daga cikin wato ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama da zantuttukan وكانت إشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين kuma zamantakewar manzon Allah suna da amincin Allah su tabbata gare shi tare da iyayen mu'mine mata sa kenan wannan zamantakewa ta kasance fi gaya fuskar ta salon kaiwa wajen ɗaukaka والنبل da girma wasu da ɗaukaka walhassun da kuma kyawun rayuwa ta suke da da kyau da ƙayatarwa kama kunna fi a'la darajatin min ashar kama yadda suka kasance a mafi ɗaukakar daraja ta ɓangaren ɗaukaka wal qana'a da kuma wato wadatar zuci yakana kawai akan abin da wato suka samu kansa wasaba da kuma haƙuri wattawabu da ɗanɗan da kai wal khidma da ɗawainiya da miji wal qiyam bi huquq az-zawaj da tsayuwa da abin da ya shafi haƙoƙin miji wannan ko auratayya duka sun kula da haƙoƙin auratayya sun kiyaye sun bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam ما أنه كان في شبث من الأجل tare da cewa shi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi farkon al'amarin rayuwarsa da tsakiyarsa ya kasance fi shafafin a cikin halin tsananin rashi min al'aishi na rayuwa la yutiquhu ahad irin salan da ba kowa zai iya ko ba wanda zai iya daukan wannan kallo in ba irin su a matsayin na manzo ba hatta qalat aisha hasir ta kai aisha mata su suna cewa in kunna hakika mun kasan lananzuru ila al-hilali mukan kalli jinjirin wata ya kama talakata ahilla wani ma ya kama wani ma ya kama har mu ga jinjirin wata uku fi shahararri a cikin kwanakin wata biyu na yi gwaru-gwaru za ka iya ganin jinjirin wata yanzu haka ka tafi da littafi wata ya ƙari, ka kuma ganin wani ya ƙari ko sai kaga wani kaga jinjirin wata nawa uku amma yanzu haka a kwanakin wata kwanan wata nawa aka samu an gane yanzu wata ya kama jinjirin wata sai ka gani sai ka tafi da lissafi ya kuma karewa ya kare wannan wata ka samu kwana nawa talatin sai wani watan ya kuma kama aka jinjirin wata ka tafi da lissafi ya ƙare an samu wata nawa sai kwana nawa sittin ko sai ga wani watan jinjiri ya samu sabo amma har yanzu dai kana nan a kwanakin wata nawa biyu kwana ka ga jinjirin wata uku amma kana cikin kwanaki sittin na wata an fahimci bayani yanzu وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار أما أتوان وتابين لن تقعني فيه وتا أكو أغلن جنجر وتا وأفور وتر في سورة سوء أجل من wannan ko sai ta ci ma ta ji ajabi mana kai ba ku فقال لها عروة sai urwa yake cewa da Aisha ma kana ya yi shi to me da rayuwarku a wannan lokaci inda za a yi wata biyu an fara na uku ba a dora sanwa a gida ba ga gida ba karamin gida ba mace ɗaya ɗaya ɗaya mace tara banda masu kaiwa da kawo harkar jikoki da abin da ya kama da me kuke rayuwa da shi a lokacin قالت الأسودان تجي بقى كان نبي التمر والماء تجين ودروا فسأل نبي بقى أنت وأكتب تجعل واجب idan manzan Allah kaga wannan baya nuna dan Allah ya rabe ka da cikin rayuwa kan ya karɓi wulakantar da ba ta yi da haka ne da bai sa manzan sa cikin wannan hadisi saboda haka rashin abin duniya baya nuna Allah ba baya nuna Allah ba ma wani lokaci waɗanda Allah yake yi da su su ke sawa a wannan halin dan ya martaba su darajanta su samu kuma jin daɗin da ba zai yi a ranar aljiya wa ma a haɗa shaba tare da wannan tsananin rashin wasu da wannan kunci lam yasur min hunna ma yujibu al-ihtiqaq amma ba a samu faruwar wani abu da zai tilasta a zargi matan manzo ba daga wani dan mutum su zura a cikin wannan halin in an ce ta zama hutu to za a yi mamaki ta ki daɗin sha a saboda amara amuran fito ne aka ballaci ko da za a sa na aiki ne yanzu haka suke ne to ita wannan duk halin da suka shiga a cikinsa ba a samu wato anin wani abu ya rika faruwa daga wajen su da zai ta lallai a zargin su shirma su kansa ba illa marratan wahida sai da sai so ɗaya tak a rayuwar halaran tsuwa da bahaushe yake so shi kuma ya faru hasba muktarar bashariya daidai da yadda yan adamtaka take hukuntawa hali na dan adam in yana cikin damuwa ba yadda aka iya wani lokaci sai an ga damuwan nan a tare da shi to wannan ce ta sa aka ga haka da su tunda wanda yi shekarun da ida manzo ya rayu shekara ka ɗauka ce ma sai da ya dawo madina ya auri duk wanda ya aura ike zaune da su shekara goma ana zaune tare cikin ayari cikin yawa amma na fuskantar wannan matsalar me yasa haka ta faru yace wal yakuna sababan li tashri'il ahkam kuma Allah da sa yayi haka a gidan manzo dan ya zama dalili da sanadin shar'anta mana hukunce hukuncen musulunci saboda in wani abu ya faru a gidansa aka faɗo hukunci to ya shafi duk gidan kowa kuma idan a gidansa an samu kuncin rayuwa matan sun zauna to ashe an samu a gidan wani ma ya kamata su zauna kuma idan a gidan manzo an samu kuncin rayuwa ya haɗiye ya zauna to wani ma da bai kai shi ban haka ta faru da shi sai ya koyi to waɗannan abubuwan da suke tattare da abin isa Allah subhanahu wata'ala ya haka amma lokacin da suka nuna ba daɗin su da abin da yake faruwa a gaban su na gidan manzo sallallahu alaihi wasallam suna ga cewa ya kamata su ma su shana ya kamata su haska aikin da aiki ya kamata koyar da suke sawa ya kamata a ga sauri abincin da suke shi ya kamata su ga canji fa anzalallahu ta takhir nan take sai Allah ya saukar da ayar ba su zaɓin zama da manzo ko rabuwa da dan su san yana sanar da halin da ake shi ya so haka inda ya saukar da ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulle azwajika kace da matayanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya idan kun kasance kuna nufin rayuwar duniya ne a zaman ku da manzo kolewa kuke so da tamore wa zinataha da qawa da abubuwan ado na rayuwar duniya fata alaina ne da su kowace su zo su su duka su zo umatti'ukunna zan jiyar da ku daɗi lokacin rabuwa da ku wa usarrihukunna in kuma rabu da ku sarahan jamila rabuwa kyakkyawa ba ɓarar da kayan ki ko kuma hambara ko kuma mangara ko abin da ya kamata a sauka lafiya ga goma ta arziki a tafi gida ka gaya muka ko wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in kuma kun kasance kuna nufin zama ko kasancewa tare da Allah da zama da manzansa waddar al'akhira kuna san haɗuwa da Allah ranar lahira haɗuwa ce muku kyau fa inna Allah haƙiƙa Allah a addalil muhsinati min kunna ya tanada wa waɗanda suka ko wacce ta kyautata zama da manzo daga cikin ku ajiran azima lada mai dimbin yawa sakayya mai girma saboda haka za ta ga abin da zai mata fari za ta ga abin da zai dada mata kuma mara yankewa a ranar alkiyama to wannan fasan da suka zo suka taru aka yi mitin kenan ku ta manzon Allah mu ma ya kamata din kuran da ake magani yadda jama'a suke sa mu ma musa abincin nan kullun ruwa kullun dabino ya isa saboda haka sahabbai suka zo suka ake jin cewa aiko gidan manzo fa hayaniya ta take faru ana dan jin maganganu da ba a saba ji ba wannan yazo turko turko abubakar izo ya nemi izini haka ce ya shigo zotar da manzo a jugun umar ya nemi izini haka ce ya shigo a gidan 'ya'yansu ne gidan abokinsu ne amini na kusa shi shi ku sai ya san yadda ya sa manzan Allah dariya sallallahu alaihi wasallam shi Umar kenan tunda ya ga yana cikin halin akan ya wuya abin ya dame shi da zuwa shi ya manzan Allah ya ce. ya kake gani a ce in na je gida gurin matata ta ce ita fa abin da yake a gida ya kamata a ga sauyi idan na makure a kace gani sai bazan Allah ya dariya <laughs> take ai wannan abin da kike faɗa shi ne abin da yake faruwa a gidan kina a gidansa aka makura za a yi na umar <laughs> kaga ya sa zo dariya sadiki na kwarai kenan wani yana za ta yi kun yi daidai <laughs> abin ya isa ko kaga sai mun koma wannan koyarwa dole musamman yanayin da ake ciki dinnan irin wannan lokacin karanta irin wannan ai aiki da shi ki tashi hankalin mijinki ki uwar wasu kuma ki je ki tarda a gidanku abin da ake ciki ya fi na gidanku sai da mijinki sai ce ma da haife ki zan jikin taki kara masa nauyi akan nauyin da yake ciki kan ne shi bai ba kawai ko to saboda haka da annabi ya dariya yake to ai su ma abin da suke imana da shi yanzu maganar da muke din ita ce da ta jawo dubun din da kuka ga dai sai Abubakar ya gurin Aisha Umar sai ya gurin Hafsa sai to daga yau sai yau yanzu ku kuke rika manzo kuke ga masa irin wannan mahaife ku kuma ku ga manzo wannan kowanne yawa ta tafa ta kai karaji can Allah da an yi kiran ba za a kuma kuma da yake na kwarai na yaya ina zina sai sai ba ko gidan sarki inda ana da masu tafi gidan freedom da rahama ko ya haife ta ya ci ta ya yi ta kashin ta ta yi kwamai yanzu so da haka yanzu shi ma su za ya je ya ji kiran da ake yi amma sai suka ce shi kenan ta wuce shine da kome zai biyo baya shi shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika tara irka kiran sai bayan ɗaya ina gaya musu wannan abin da aka saukar masa aka gaya wa Aisha da zaɓi Allah ya ba amma ina ba ki shawara ki je ki sami ki ku tattauna tace akan wannan ta ba wata shawara ana gama shawara ba za ai kai na zaɓa hasina iya nan zaɓe ka kukan zaɓe ta babu ba ka zuwa gida wani amma dai abin da ke so da kai ka bar wannan abin da muka daga ni sai kai sauran ka su ja musu mai naza an gane eh sai kila ko zai zama to a dan rage daga shi zai yi ko to kowace an zaba ta abin take faɗa amma Allah ya saka da mu kuma da da sai waye kike waye kike da za su ba ya magana ta wuce daga ganin shi ke kaga wanda yake da kuma matsala ta faru a gida da kai da matar ta su yi kokarin su ta kawakon ba ku gidan su sun ba ku gidan su sun ba ku da ku gidan su gidan su ba suna ba sannan suna tara sannan bayan yi ba ranar salama da zai zo ka yi dan da kawai a fassara duk wanda sai hada da ya maka dukan ya dan kaɗan ya Da a tara ka dama na san za ka ka ga duk wannan ba shi wani shi abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da matan wa kana min sharafihinna yana daga cikin wato daukakar su wa nablihinna da kuma girman al'amarin annahunna afarna Allah wa rasulahu hakika dukan su gaba ɗaya sun zaɓi Allah sun zaɓi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم تمد واحدة منهن إلى اختيار الدنيا sam sam da dai wata ɗaya daga cikinsu su ba ta karkata zuwa ga zaɓar duniya ba walidhalika fa hunna zawjatuhu fil akhirah don haka su ne dai matan ko alaƙar shi ko yana gidan aljanna a lahira wannan yake tabbatar da cewa shi su ma ɗan aljanna mu Allah ya ga musu cewa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima kuma sun ga su zauna da manzo su dace da wannan lada da sakamako da su da nufin Qur'ani ko kuma ɗan aljanna saboda wanda zai zage ta zage ya zage baban eh amma dai ita ba ta lagu ba saboda yardar jiya Allah فعلاقته ma'ahunna غير منقطعة كنت da alaka tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matayensa ba mai yankewa ba ce iya na duniya ne ولذلك حرم الزواج بهن min ba'dihi wannan ma yasa auratayya tsakanin su da wani bayan rasuwar manzo yake haram shi yasa tunda manzo ya rasu ba wanda ta sake aure cikin kana jiran Allah ya kikonta a je a hade a wadata Allah ya ga mana cewa wa azwajuhu ummahat su, tamkar iyayen ku, mata da suka ce ne ba aure tsakanin matarsa ne a nan matarsa ne a nan Allah yake qala ta'ala Allah madaukake wala an tankihu azwajan bai halatta ku auruwa su alihin mata yansa ba min ba a jiji bayan rasuwar sa abada hukunci ne na dindindin har abada وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائب هكذا kuma. abubuwan da suke faruwa suke afkuwa tsakanin kishiyoyi ba su faru tsakanin matan masu ba ma a hin duk da yawan to ai iya abin da aka ba mu dama mata hudu ne mu sauran al'umma iya kayi da yawa kai hudu to shi tara ya zauna da su suna raye can can kaga an ninka hudunka amma dora ko to amma ba ce irin abin da kishiyoyi suke ba a iya su bi ko su uku ko su hudu illa shay'un nasir sai dan abin da yake kadan ne sauki min ba'dihinna daga wasu daga cikin hasba tiba'il bashariya daidai da yadda zamantakewa ta hukunta inda za a zauna to ba yadda aka iya ɗan wasu abubuwa ƙanana sai sun faru ko ba a yi nan ba to wannan ne yasa aka ga irin wannan ma da suka faru da su din suka faru thumma ataba Allahu alaihi sannan sai Allah ma yi zargi akan shi wannan sassauƙan abin ma da ya faru wanda suka yi falam ya utna lahu marratan ukhra amma jin Allah ya zargi akai ba su ƙara komawa wannan ba a wani karo sun bashi kuma su gaba da وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم shine wanda Allah ya ambata a cikin suratul tahrim bi qawlihi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak da fadin Allah madaukaki da yake cewa ya kai wannan annabi akan da wani dalili ne zai sa ka rika haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwaji kana ne neman yarda matayenka wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga bayinka mai kuma jin kai ne gare su ya ji kanka ya yafe maka haramta wadda kai ga abin da ya halatta maka bayan ba shi ya haramta maka amma magana ta wuce shine sai malam bayan ya kawo ce ila tamamin ayatul khamis ka tafi har zuwa cika aya biyar bar mu tafi zuwa cika Allah ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum haƙiƙa Allah ya tilasta muku warware rantsoyin da kuka yi akan abin da ba shi ya kamata ku rantse a kai wallahu Allah ne mataimakin ku majibincin al'amuran ya tsaya muku akan al'amuran wa huwa al-alim kuma shi cikakken masani ne da babu shi al-hakim wanda ya san inda ya dace ya san ya sanya al'amuran kuma mai hukunci akan kowa hukunci ya zauna wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha Masana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɓoya magana da wata daga cikin matansa aka yi sirri da hafsa yar umar al Allah ya tsare falamma nabba'aha bihi falamma nabba'at bihi yayin da ta je ta ba da labarin sirrin da suka yi da manzo wa azharahu Allah alayhi Allah ya bayyanar masa da kai sirrin fa da kuka ta je ta faɗa arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai ya sanar da wani sashi ya kau da kai daga wani sashi ku kai abin da kuka yi taje ta duk da dai ba komai za a kwashi a ce ai ta ce kaza ta ce kaza amma dai ta faɗi abin da an kau da kai daga wani ba sai an maka ƙeƙe da ƙeƙen komai ba falamma nabba'a hadhihi yayin da manzo ya ba ta labarin ashe abin da muka yi kin je kin faɗa qalat man anba'aka hadha to waye ga maka waye ce da kai na faɗa qala masanin kwakwaf shi ya to me ta faɗa me aka yi firin ne ma har ake ta an faɗa ko ba a faɗa ba eh ya saba duk yamma ko duk rana zai bi ɗakin kowace ɗaya daga cikin su shi domin zaman su suke shi ya ajiye haƙƙi ne san a halin da suke sai su ga wanda ina yin lafiya lau ina da ja ba ga ja yayin da ina lafiya ba wani abu to sun san shi yana da san abu mai zaki zuma ce ni yanzu ne ka ce a lewace ce ina dai san abu mai zaki to zainab ɗan jahash aka kama ta wato kamar ka ce wata ɗan ya zama da ta tuna mijinan nata mai son zama ne ta ta samu abin karerayen miji ka ji bijinan da ba a girki kullum amma ya samo zuma an ajiye mata ko wata ta ce ya je ya zuma ta wuce ko ko haka ba ake yanzu shi kenan da ya zo aka gaida shi su gafa zuma kuma an san shi da son bai ya dan ya zuma sa in za ka zuma ba za a fita a kan kare dole sai an sha dan gaggara bai shi an dan gogoge to wannan kuma sai ya sosa wa irin su Hafsa Aisha zuciya ya haka mu da aiki ko sai fita kuma ta sha da shi ya ai zuma ce bai sai da zai ko abin da zai in ya zo zan ce ne ka mai wari haka kaji da kai magana ta wari ne ki tashi daga baki tunda baya so a tsena wari kana gana da mala'ika ira da cikin al'umma ya ga musu Allah ce annabi ya ce kada ya sa kuma a abin da yake isarwa na sako ba da shi to ko abin da zai sai mu hana shi da ba shi kenan da ko duk inda yake ko ya ta a san dai ko ya shiga to da ka dai za ka ta amma zan Allah ne ta tsare wariya a ba abin da muke amma kana na ji har buɗe baki cewa wari ne ina dai ta zuma a daki sai zuma da da aka yi zuma nan ta ci abin da yake da waje shi yasa da ka sata bakin kai ko ta kila ta ci irin ɗan ganyen hannuwa ko na abin da ke ko da haka ne sai haƙura da shan zuma na daina amma kada a ji da gobe kada zuwa samu matsala ke ku kuke kutun kutun din da ne san zama zainab gida kuma yi ko shi ne sirrin da to magana nan mu bar ta iya ne kada ma wani to kuma za a bar ta kuma ga abokin shiri ta bata ji abin da ake ba bai da sauki za ta ce ta ba faɗa mata kai ce ke ma munafuka ce ko irin yanzu ne kai ma hadda ki ake algungumanci sai kaza na ai algunguma shi ai kaza duk ba shi sai kaza to shi ne ake da shi ke mutumin fa mun yi nasara ya ci ya daina kan gumi to kuma a dole lokacin an faɗi sirrin mu ko shi ne Allah ya ce to kai abinda kuka fata kwace ka eh Allah ya ce in tatuba ila Allah in kuka tuba zuwa ga Allah kai abin da kuka yi dinnan na kokarin sai kun haramta masa abin da Allah ya halatta masa faqad sagat qulubukum shi eh, hakika zakatan ku sun karkasa abin da kuka san ku daidai ba wa in tazahara alaihi amma in kuka ci gaba da taimakon junan ku a kansa sai kun hana shi abin da Allah halatta masa sai kun sa shi a ba daɗi tsakar ne wuya fa inna allaha huwa maulahu Allah ne mataimakinsa mai tsaya masa mai jibinta al'amuransa a kara wa jibrilu mala'ika jibril ma yana goyon baya wa salihul mu'minin da sauran nagartattun baya in za ku iya da waɗannan fito a kara wal mala'ikatu da zalika zahir na ma barin ma tuna akwai ma mala'iki gungu gungu su ma bayan waɗannan mataimakan za ku iya da wannan rundunar sai a ci gaba da kara a kaga ba sun ce shine Allah yake asa rabbu in tsallaka kunna yayi kusa dab yake Allah sa in shi manzo ya kace ku ya rabu da ku an yubaddilahu azwajan ya canza masa da wasu matan auren khairan min kunna waɗanda suka fi ku alkhair muslimatin musulmai tantagar ya zai aura musu mu'minatin mu'minai na kwarai zai ba shi qanitatin masu ibada zai zaba a cikin masu ibada ibashi ta ibatin masu tuba ga Allah masu tubar wa miji in masa ba daidai ba abidatin masu yawan ibada za'ihatin waɗanda suke da wato anin kaiwa da kawowa gurin bin Allah da kiyaye dokokinsa tayyibat za a haɗa masa zawarawa wa abukara a gaura da dan mata samar da budurwai da kuma wasu yamma samu abin da ake samu daga wajen wata ta dan nika a shekaru ai harka ta girma jantin ce kai ma jantin hada masu da kuma wato dan mata sa ka dariya ka ganta ka yi shigar da wasu an kike sun da ajari a cikin ma ka ji wato farin wa ba da shi kowanne da shi da aka faɗi wannan da suke takama ai dai zaman da suke da shi ko ba sai za a kawo da ku a saki ba matsala ta duk akan ne muke wannan ko ai ba saboda haka ake tawo da ruwa rana to kuma sai za a kare ta gaba ɗaya a zubi ai ga abu ya lalace wannan shine abin da ya faru shi ne ma ne yake ga mana har zuwa aya ta as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya bima ya ta'allaku baitun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qabla al-hijra daga ne gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tattauri ya samu kafin manzo ya hijira ya koma madina suwaye da suwaye a gidan shi da waye na'am kace da shi da Khadija ne gida ne na mata aure uwar gida amarya ɗan tsakiya duk ta kaɗai shi ka wasu suke suna da tsaye kan da kuɗi e ko irin wannan ce ba wai <laughs> an gane ko saboda haka daga manzo sai fa sai sai Khadija saboda duk abin da ake nema daga mata ana samu a da mata za su gabara su mata da an samu kamar su eh to ake shace ba ta ta abin da ya dame su kina duniya to kuma duk abin da ake nema ana samu a gurin kirki biyayya wane ne tsafta iya abinci duk ta hada sai ka tuna ni kafa ka kawo kuma ga jami'a ko da dama ma da safa ko to saboda haka haka suka tuna daga manzo sai ka bi wani da ya same ka kwantar mata hankali ka biya mar abin da ya faranta mar kuma abin duk da kake ina yi a mutum ke kamar da kike na kar ta sai ka mata kana buƙatar kuɗi to ga kuɗi na nan yi abin da za ka yi haka aka sannan sai ke من أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم من النساء واتيتي ما تدى من ذا الله إلى دامش على سبتها فريش يقار إفار أولا وتتي دي خديجة كو وكم لها معه من أولاد لا أنسنا ولا إسا لا أنسنا فكذلك كتاب بسورة ما لا أنسنا أرق لبعض أولاده صلى الله عليه وسلم تعريفا مجرد dan ba mu bayani ga wasu daga cikin ƴaƴayen dan bayani ta kamar ya Usman kafa ka duka ba don abu da kuke akwai Zainab ko Ruqayya Ummu Kulthum Fatima bangaren mata ce akwai ibrahim al-mu'azzam akwai al-qasim akwai abdullahi su ce bakwai ko ba komai da aka san sunan ko za ga ana cewa ƴaƴan manzon ka sautar ba kuma an maganar kwanakin wata ta kama januwari february march april may kaza kaza komai ka hada shi na waɗannan amma ko baka iya na sunan ƴaƴan manzon ka ko matansa kuma abin da an magana kuma ka ce ku ne nan masu san manzo amma kuma abin da ya shafe shi ne iya ba ta sani to da ka sannan sai ce bi kam tazawwaja annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hayati mata nawa a lokacin rayuwar manzo ira zauna da su Allah bi kam tazawwaja annabi sallallahu alaihi wa sallam mata nawa manzo Allah eh aura a rayuwarsa ya ya daya amma ya zauna da wa kam min hunna qubira sallallahu alaihi wasallam wa kam minhunna qubidat sallallahu alaihi wasallam kuma guda nawa ne suke nan san aka karɓi rayuwar manzon Allah tara arif libadi azwaji ta'rifan mujada an yi bayani ta daukacce a game da abin da ya shafi kuma matan ba to a samu akwai akwai sauda hafsa Aisha Ruqayya a cikin matan Zainab ka sake cewa wata Zainab yawa Safiya Maimuna Ummu Ummu Habiba da Ummu Salama Hindu ita ake cewa Ummu Salama Ramla Ummu Habiba wannan shine abin da ya shafi a dan takaice kam tasarra annabi sallallahu alaihi wa sallam mata nawa manzon Allah ya sadaka da bayyin dalika bayanin haƙi bayanin haka ita eh ɗaya daga cikin su ya samu da da ita ɗaya kuma ya samu da da ita ko كيف كانت إشرته صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين yaya zamantakewar manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi take da iyayen mu ne matan sa kenan zama ne nagartaccen zama mai daɗi mai ban ƙayatarwa da bai sha'awa abubuwan da suke sama da bin Allah gidan da aka yarda abu Allah ajiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiwatar da abin da za a tsira a lahira wannan shine sirrin zaman aure na gaskiya a yadda a gida za a aiwatar da abin da Allah yake so duka koro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan lahira ta duniya da ɗan wannan gida wannan ne sirrin zaman aure na gari amma duk gidan da ba a dasa shi a kan tafiyar da bin Allah da biyayya ga manzon Allah da yadda za a yi lahira ɗan wannan gidan ta duniya ta kyau to kawai dai an da ya aure ke sana yake kawai sunan an yi aure amma ba za a da yadda ake kuma da zarar gwargwadon yadda gida yake da bin Allah da tsara dokokinsa gwargwadon yadda nagartar gidan da kuma wato kwaletin matar gidan da 'ya'yan gidan gwargwadon kuma yadda aka yi nesa da wannan gwargwadon yadda matsala kuma shi da haka da wanda suke da mataye da yawa ya kamata su karanci irin zaman gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam su ga da su da mata ya su ga da su da biyo kalan da za a zauna lafiya a tashi lafiya har ka kuma ta shi ba yadda ka iya ba zai baka ce kwata kwata gidan da ake da mata zuwa guda aiki an yi dan wanda yake bai zama ya wuce gona da iri ba to ka shiga tsakani a ɗanyen sulhu a ci gaba kuma lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam aisha an taɓa zubo abinci a cikin akushin da ba nata ba aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam take da ai ranar akushin ta ne za a zuba abinci a wani akushin a kai nan an tashi a ce akwai wani akushi da kokari uku ko wani abin da ya kama da haka sai dai ta tankwabar da akushin ya fashi gare annabi ya ce kuɗin ce babu ku sai tsinci shi tsince a ko aka tsintsince aka ci ana nan ta kana ta aka ci aka ci abin da yake ciki a ji a kawo mai akushin da ya fashe akushi akushi da akushi to wannan ake so kai kai ba a fasa mata rediyo a fasa mata kwano a yi kaza ka fito a yi kaza inda kuna son aka za ta tafiya a yi su kai a ba ta zai sai ka zama adali a tsakani sai zaman to gidan ba za ce akwai wata ɗan mowa akwai wata ɗan bora sai ku kada dai ana cikin har kowa ya za ka ba da za a raba gida da kishi idan da mata kishiyoyi amma abin da zai sai sai da kishin su shi ne su zama suna da ido a asiri su rika ganin girman Allah su rika kokarin kiyaye dokokinsa kuma a kaddarin juna wannan bai wa Allah da zama hada mun mutane da sararin samu kana ba lafiya ayyukan da ya kamata a yi a gidan ita ko ɗaya ko miki ko wani babu. ran da Allah ya jarrabe ta ne ya kamata a kaddara a wannan bai wa Allah fa lalle kan a zaman da muke yi taimakawa ban Allah ne ya ba ta tafi ki samu lada ya ba da inki ki samu lada in aka ce iya ita ce an rage masa ladan da yake sai aka kalli irin waɗannan abubuwan da suke na alkhairai da albarka yadda zama ya yi an samu daidai Allah ya samu daidai ina zama na ya kamata ina so an mun tashi kai mu shiga siffofin manzo sallallahu alaihi wasallam na halittarsa da kuma halayen boyi a satin da ya gabata akwai wanda ya tambaya nake masa eh mun tsallaka da ita ce wannan satin lokacin da muka zo muna bayanin 'ya'yan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma da ya kawo cewar fatima a cikin 'ya'yansa ta haifa masa jikoki da suka haɗar da hassan hussein da kuma zainab sunan 'yar uwarta da ta rasu babbayyarsu da kuma sunan umma ita ma 'yar uwarta ana tana da 'ya'ya guda hudu biyu maza biyu mata da ta haifa shi ne sai ke cewa ita ce kawai take da ƴaƴa jikoki ga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin ƴaƴansa an fahimci tambayar to abinda bayanai suke nunarwa banda ita ita kanta Zainab babbar yarsu ita ma ta haihu ta haifi Ali ta haifi Umama da dai mijinta da aka mai masa da aure abin As wanda yake dan yar uwar baba ta ce an wa khadija to danta ne aka hada aka auren zumunci da ita zainab yar khadija sura ka san da musulunci izo ta karɓi musulunci a matsayin ta na ɗaya ga manzo shi kuma mijin yace gaskiya shi bai tuhuma manzo da wani ƙarya a abin da zai faɗa amma dai a ce ya bar abin da jama'a suke kai kuma ya je wa mace sai mace ta ja shi to kawai shi shi ne ba to kuma hakan ta faru aka tafi aka tsuda a lokacin yakin eh, badar ina zama cikin waɗanda aka kama to ba an kama shi shine sai manzo yake cewa to ba shi wannan ba Allah da aka kama da ake gani aka magana cewa wasu su fanshi kansu to shine yar manzo sallallahu alaihi wasallam Zainab tana maka sai ta turo da abin za ta fanshi mijinta sai ta aiko da abun wuyar da mahaifiyarta ta ba ta lokacin aurenta da gani sai manzo ya ga cewa wannan abun wuyan Khadija ashi ana so za a fanshi Abul As da shi daga wajen yarsa shi to ga abin da yake akwai gashi gashi abin amma me kuka gani aka ce manzon Allah a bashi haka a mayan mata da abu wuya a sake shi amma ya dawo maka da yarka tunda mutunci da yadda arniya ai arniya aure musulma ba ya dau alƙawari saboda haka shi ya tafi ita ta dawo shi ya dau wannan alƙawarin zai saboda da haka ya taho ya dawo a wannan ne ya kokarin da mata ce tofa za ta yi tafiya a ciya na za mu tafi kuma na za mu koma ta ai ba da shi za ta ita kaɗai za ta tafiya ya kasa haɗa ido da ina da ya gaya mata da shi shiga abin da ya faru na ɗauki alƙawari zan ba ki dama ki tafi gurin mahaifinki to ni na na ka abin da nake kai ki kina na ka abin da kike kai kuma zama tsakanin da ke an ce babu shi to ne fa abin ta ji wani iri amma ba da ta iya da abin da Allah ya hukunta to nan kuma quraisha suka ce fa ba ita ba ba inda za ta ba za ta je koyi na ba aka na ta aka firgita ta a lokacin ma yi ɗari amma dai ta haifi ali ta haifi umama da haka da shi dai wannan abin ta'yansu su umama ce ma lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama a sallah ya rike ta in ya gama karatu zai ruku sai ya sauke sai ya ruku in ya dago ya dauko ta zai ta a jikin da in ya gama an gane ko sannan kuma ruqayya da ta zauna da sayyidina Usman ta haifa masa ɗa abdullahi amma shi ma bai fi shekara biyu bai rasu kaga ita ma dai ta haihu ummu kulsum ita ba ta haihu ba to da ka ƴaƴansa mata guda hudu ba wacce guda uku ba wacce ba ta haihu ba sai ce kawai ba ta haihu ba amma Allah bai wa ƴaƴansa tsawon kwanaki ba sai ƴaƴan Fatima da Hassan su Hussein Zainab su Ummu Kulsum suna suka tsawon kwanaki Allah kuma ya san hikimar da ya sa ya to sannan sai kuma wanda yake cewa shin ya sarakunan mu suke samu sadaka tunda babu bayi a yanzu kwata-kwata to a tsarin musulunci ana samun sadaka ta hanyar yaki a karan farko hanya ta farko da ake samun bai wadda za ka iya sadaka da ita ne an fita an je an yi yaƙi a cikin yaƙin nan da aka yi an samu cikin yaƙi daga ciki akwai mata ana iya zuwa ce to kai ka san kana ganima wanci kai kuma wanci kai kuma wanci haka to in ka riga ka mallake ta kamar kana da wata kadara ce ruwanka ka sayar ruwanka kai sadaka da ita ruwanka ka sadaukar da ita kai sadaka ruwanka ka kyautar an fahimta to da haka in aka samu baiwa da take shar'antacciyar baiwa a musulunci to ana iya mallakata daga ba ta hanyar gada ta hanyar saya ta hanyar an maka sadakar ta hanyar an baka ta to da haka to tunda ake magana cewar sarakuna da da sadaka yanzu wanda ita bayan nan aikin da ya rage masa daya kafin nima da zo min da bayani kara dora masa da bayani a za a je a bi waɗannan da suke gidan sarakai a matsayin sadar asalin samun su daga wani yakin ne ko kuma daga wajen wa aka gada ko waye ba da kyautar su ko sadakar su tunda akwai wannan hanyoyin ko to da in ka samu wacce ka gada ci gaba da rike ta a baiwa duk abin da ta haifa ba wani ma kuma zai iya samu to in an kore wannan to shine sai mu in kuma ta wallahi ne suka samu to ba da ka iya ka ba wannan shine abin da za a ji ai eh za ka ga ana a shekarun baya ana yaki tsakanin kamar kanu da haka kuma to a irin wannan in aka gaji irin wannan din hanyar ma gadon misali ne ko eh to shine sai ka je ka nan kuma abin da zaka fi sani shine shin yakin da aka yi da daura da Kano da wasu su yaki ne bisa tsarin addinin musulunci ko na karfa karfar wata daula ce da wata daula ka gane in ka samu amsa shine zaka samu amsa menene hukuncin inshora wace iri to ko wace iri fa faɗi ne da shi amma dai abin da ke fahimta in na kuskure ta gyara inshora wani abu ne da na farko ake sa ka kake ajiye wasu kuɗi ko ake karɓa wasu kuɗi da gurinka a yadda na fahimce ta inda gyara a gyara ba ana karɓar wasu kuɗi daga hannunka a cewar duk sanda wani abu ya afka ma mara daɗi ko na abu same ka na shiga halin ƙaƙanuka yi kamar a ce motarka ta kama da wuta ko gobara a gidanka ko wani kamfaninka don ana wannan karɓar wannan abin da yake karɓa gurinka a matsayin shora to lokacin da aka tafar da kai za a zo a yi maka samu maka haka ne haka take ko to a tsarin korwa addinin musulunci wannan ba za ka samu ta aya ko hadisi a musulunci yadda Allah ya bayi ya tsara zai baka ko ba ko lokacin karba ko zai yalwata ma kuma ko lokacin zai iya kuntata yana so a lokacin da ya baka sai shi ya baka ka gode ka yaba ka yi abin da yake yana so lokacin da ya takura ka yi kuntaka ko ya karfe ka yadda wanda ya baka ne ya karba ko wanda ya rota maka ne ya ku karfi wannan abin ka yi haƙuri a taka maka sakai yadda ake wani suke haƙuri duk karɓa abin da Allah ya yi yayin da kake da in tsora an ɗauki salon kau da wani kasancewar kai a tsarin ka ba wani abu za ka rasa lokacin shiga za ka yi rayuwa ba ka tare da fata za a mai abin da ka rasa sai dai damuwar lokacin da ka rasa amma dai ci gaba da jin ba dadin abin ya kubuce za a zo a mai ba ka san asara ba na biyu kuma su waɗanda suke ɗaukar wannan abin sun ke ba ko suke kira da inshora sai ko ba abin da ya faɗa ba suke banza ko su a kan ne eh. kamar yana sun tafi da koyarwa addini ba sa san karo da wata aya ko wani hadisi ma'ana dai abin da zamu ma duk mu aje wannan gaba ba wani abu da yake a tsarin addinin Allah da zai kusanta mu zuwa ga aljanna mu sami yardar Allah da manzo bai gane saka mai ba duniya ba ba wani abu da zai cutar da al'umma ko ya kai su ga halaka da manzo bai bayanin sa kafin ya duniya kuma ya faɗi shura ba shi ko ya faɗa ka asalinta sai dai in ka samu kanka a wani yanayi na larurarsa an ce baka isa ka mallaki abu kaza ba sai ka yarda da magana inshura a cikin abu muƙaddara ka ce za ka ce mota don zuwa masallaci don zuwa makaranta dan daukan iyalinka dan aiwatar da abun ka ne da kullum da Allah ya karanta da shi ai ko ku je ka mallaki mota abu dokar kafa ce ka ja maka tsora ali to ba za ka ce ka haramta wa kanka alkhairan da suke cikin mallakar mota saboda an ce ka ja maka dan ta ba ka na fasa hawa a wannan wani abu ne da ya fi ka ka ba maka za ka wa Allah da amfani da da wanda bai ko karfin ka iya yi din ba a aiwace an fahimta in kai dan wannan ba za ce wani ya shora hukuncin za a musulunci kaza ba wannan larura ce ta rayu haka ita wannan dama to dai ka ga magana ta ce ai kada kai ka a zuwa ce ka mallaka a ce ba za ka baka isa ka gurgura da ita tunda ba inshora misali to wannan ruwa ta tsaka amma dai kai da kanka ka tsaka ba kanka a wani abu za ce da inshora wanda bai zama dole ba ka saka kanka kai sai ce ka saka kanka aikin banza ka dauki kudin ka kai inda bai kamata kai yawa wannan makarantar mu ma ya faru wannan ɗaliban nan da eh majalisar jarabta a cikin wata da in suka ce wa su su biyar su ko su ne tsoron su ke kai haka wa su ke wa su da su da ta kuma su ke wa su su wannan shi ne abin da to da wannan shine abu galibi abu ne galibi akan bisa zalunci eh, Allah ya ce me yasa ake da banu umayya to wannan al'amari al'amura ne na tarihi wasu fahimce su bai bai wasu fahimce su daidai wanda ya fahimta bai bai ya ta tsinuwa da zagi da abin da ya kama da amma ta kai da kafurtawa ya kafurta amma magana ta gaskiya irin wannan hatsari ne karka kafirta wanda suka yi shugabanci da baka rayu a lokacin su ba da abin da ka ji na labari ne da tarihi ko daidai ko kuskure wanda ma kuma yake daidan in ka ji a tsarin addinin musulunci wani wanda yake wasu ainihin musulmi yi kama ka ce ya yi kisa ko ya yi barna ta wasu zalunci ko ne da in dai bai kai a ce ya kafarta ba kafarta shi hatsari ne gare ka domin ya tabbata a hadisi duk mutumin da ka saka masa kalmar kafirci in ta je ba gurin zama a gurin su za su dawo gare su da ka kokar kai ko shi so da ka hadari ba daidai ne a musulunci me yasa aka kafirta su harka ta ta mulki da sabani tsakanin waɗanda suka rayu a lokaci in ka kadara abin da ya faru da jika na manzo sallallahu alaihi wasallam Hussein akan magana shugabanci da waye ya zama dalilin da aka rasar da rayuwarsa to ko shi da aka kashe ai kafin sa an kashe annaba an kashe manzanni ko to ka ce wadanda suka kashe annaba da manzanni waɗannan kafirci suka da su so suke gaba ɗaya saƙon da Allah ya zo ce a zo a yi ka aiki ko amma da suka yi rikicin tasin da Hussein ai ba ta suka ba ai sallah ba ba ta suka ba ai a azumi ba suka ba ai a hajji ba ha maganar shi ya zama shugaba ne ko wani ya zama akan haka abin ya faru to da wannan ya sa kai ka ce tutula an kashe jikan manzo dole suka cikin rukun wanda ake kisan kafir da su daga musulunci to za ka bayani saboda wannan da ya kai a fita da mutum daga musulunci ka bar shi dai sako ne to an ka fahimci abin daidai ka kubuta in ka fahimce shi yadda sarra igiya igiya maka ka ci gaba da cewa duka kafirai ne kuma ka je ka bayani a gaban Allah Allah ya tsare eh. to wannan kuma abin da yake cewa annabi ne kadai zai zauna da matansa ko duka annabawa shi da nace ban gane ba annabawa ne ce idan duba mu sai daga baya sai ta take bani abin da yake nufi shi kadai ne zai zauna da matansa a lahira a gidan aljanna ko ku har sauran annabawa da suka rayu da ko haka da nake son sai amma dai tambayar ba ta bada ce to wannan yana nuna cewa lallai wanda kaga Allah ya saba wa wannan dole wannan ne sarayi da suka bi za su kasance tare abin da Allah ya gida da ya tabbata ba ma sai da su ba su da su da su darajarta a kan sauran matan da za a bayyana idan zarar wani ya mutu kuma nasa ya zama gado da zarar wani ya mutu nasa ya zama gado ba kuma lalle bane dukan ku za ku gaje shi nan sai ka tar da gidan ya zo ya karabuwa kuma kuma sanda kuke wani ya siya a cikin kun ba zai sayi ba Kada kuma za a nemo na wajen yi siya a lokacin shi ma ba lalle ba ƙarfin fitar da gidan tar da su zama yawa kuma da kuke da kuma baya da yake ba gyara ake ba haka yake ba ba galibi na gidan tarayya sa kuɗi da shi ai ba ba na ka wani ka kaɗe kana shi a bai ke shi suke da sanaya sai za ka araba shi da zama da shi da ma daidai sai za ka da aka raba gonaki aka raba sauran abubuwan da lasa ce wannan gidan ma a kan lasuwa yi su ka suke inda lasuwa ne an yadda a zauna amma an san gidan da na haya za a san abu da kafin za mu san samu a ƙananan da abin da ake samu kuma na haya ko kuskure ka ga ya lalace ka gyara ka ga bari lalace amma ba haka ake ba za a zo gurin ya zama ya jirgin shi da zai yi ba in ka ji a cikin kai masa biyan shi a daidai gaba da kuma sun sabu suna da fama wani ma kuma ya mutu ya zama na su kuma ba su da a rana su ne sai da aka ake a jirgin da a bari yadda ake yi jirgin da rabo in ya zo da aka zo wani abu yana faruwa wasu kowa daga cikin ƴaƴan su ɗauki layin da bai kamata su ɗauka ko jikoki suna kawo mata ko suna wani an da ta kira rashi ko da abin da ya kamata kana buɗar da ke yadda kake da ƴaƴan a gidan haka gaya mun bangaren Mun gane ko sai akwa tunanin ai tun daga Allah ya raba ko mutum subhanakallah لا لا